duk yadda ka kai da hikima da fasaha da iya bayani kada ka zaci cewa kowa zai fahimci bayanin ka yadda kake yin sa da irin yadda kake fito da shi duk yadda ka fito da shi babu abin da ya kai alqur'ani fito da abubuwa karara babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam fasaha zance amma duk da haka shaidanu a ko ina bibiya suke yi su ji wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ko alqur'ani yake sauka da shi na shiga sun bata shi a kunnen masu sauraro saboda ka kakkai mamaki yayin da kake karantarwa kake ilmantarwa a samu waɗanda za su ɗauki maganar ka su canza ta kakkai mamaki kakkai mamaki a samu waɗanda za su ɗauki maganar ka su jefa wa mutane shi da ita wannan wani abu ne wanda za mu karanta anan al qayyim ya yi ishara zuwa ga wannan ya ce idan wannan shi ne abin da yake faruwa ga manzannin Allah tunda haka Allah ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyati idan ya na wannan shi ne abin da yake faruwa ga manzannin Allah to ina ga wanda ba manzannin Allah ba ina ga wasu waɗanda suke ƙasa da su nesa ba kusa ba to wannan shi yake nuna mana ko kuma shi yake sawa mu zamo masu auna maganganu yayin da za mu yi su koyaushe idan za mu isar da saƙo mu isar da shi cikin hikima mu isar da shi cikin iya hikima da za mu iya isar da ita saboda shaidanu suna nan kokari suke yi har kullum su samu gabar da za su yi kokari su ƙara da mutane cikin fata mu isar da saƙo cikin hikima mu gaya wa mutane kalmomi masu daɗin ji Allah cewa wa qulu lin nasi husna ku faɗi ba wa mutane maganganu masu kyau masu daɗi Allah subhanahu wataala ce wa qul li ibadi allati yaqulu allati hiya ahsan ka gaya wa bayina su faɗi abin da yake mafi kyau udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan idan za ka yi da'awa ka yi ta da hikima ka yi ta da wa'azi mai kyau ka yi ta da hikima in ji daɗi ne kana jayayya to ka yi ta ma da abin da ya fi kyau ba bil hasana ba billati hiya ahsan saboda haka kullum mu zanto muna kirdadan gaskiya sannan kuma muna tausaya ma waɗanda suke sauraron mu wannan shine abin da ya kamata ka haɗa ka haɗa riƙe gaskiya da tsayawa a kanta da aiki da ita da kuma kyawawan ɗabi'u ga mutanen da kake mu'amala da su su ne wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa ci a cikin hadisin sa ke karanta a cikin arba'un hadisa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan annabi yake cewa ka kiyaye dokokin Allah duk inda kake ma'ana ka zama kan gaskiya ko yaushe kakka sake ta sannan abu na biyu duk sanda kai wani abu mara kyau ku ƙoƙari ka wanke wannan mara kyau din da kyakkyawa kai ta ƙoƙarin ka kawar da abu mara kyau da kyakkyawa sannan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan yi mu'amalantar mu'amala da mutane da kyakkyawar ɗabi'a. da kyakkyawar ɗabi''a kakka zama faddan ghalidal qalb kakka zama mai kakkausan zuciya mai kakkausan harshe ka zama mai faɗa da kalmomi masu laushi Allah ya gaya wa annabi Musa alaihi da shi da Harun su je gurin Fir'auna wa qula da qawlan layyina ku gaya wa Fir'auna magana mai taushi wannan shine abin da yake wahala ya haɗu waɗannan abubuwa kamar da ibnu Rajab a cikin Jami'ul Ulum wal Hikam yake cewa waɗannan abubuwa suna wahala su haɗu ba kowa ne Allah yake bashi tsayawa akan gaskiya ba da kuma tausayawa mutane sai ka same shi in mai san gaskiya ne amma ba da tausayi kuma ko ka sami mai tausayi ne amma ba kuma baya goyon bayan gaskiya to haɗuwar waɗannan abubuwa guda biyu tare da mutum kamar yadda ibn rajab yake cewa a cikin jami'ar ulum wal hikam karkashin sharhin wannan hadisin yake cewa nadiran suke ba su suke taruwa daga mutum mu karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam mu karanta sirar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mu karanta sirar malamai waliyan Allah mu karanta sirar shekul islam ibn taymiyyah mu ga irin abubuwan da ya faru tsakanin shi da mutanen zamaninsa da yadda ya mu'amalance su babu shakka in muka yi haka za mu fahimci ina ya kamata mu sanya diga-digan da'awar mu a kai? Allah ya samu